daga littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Lale marhaban da sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namu na daga littattafan Hausa. A ci gaba da karanto muku littafin nan na bakin ganga kashi na biyu wanda Jamila Abdullahi Rijiyar Lemo ta rubuta Husaini mai kilishi kofar Hausa kefi da kuma tanko a fara baka na unguwar Sadisu suka aiko mana da wannan littafin domin karanta ko masu sauraro. Idan masu sauraro ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne a inda mahaifin na Kausar ya yi mata addu'an fatan alkhairi ya kuma ya ba da irin tarbiyyar da ya bata lokacin da ta fasa kwai wanda har ya bata takardar sallama. A ƙasan makogoranta ta amsa da amin game da wannan addu'a ta mahaifinta cike da jin daɗi da kwanciyar hankali daga nan ta miƙe ta shiga ciki abinta ba tare da kowa waya ya shiga tsakaninta da Nazir ba don sauran bayani don sauran bayani kuwa ya rage nashi na mai bakin ganga a nan muka tsaya muka kuma saɓala ɗorawa daga inda muka kwana masu sauraro assalamu alaikum isa bakar kare ne ke muku lale marhabun ta cikin shirin kuna iya ziyartar youtube channel ɗinmu arewa views tv da ke duniyar gizo domin samun wannan littafi da ma sauran shirye-shirye a can. To dalla daga nan ba ta san yadda suka ƙare ba, kuma tun daga ranar Nazar bai sake gigin zuwa gidansu ba domin bikonta, bisa dokar da mahaifinta ya kafa masa, sakamakon haka kuma ya sa iyayenta da 'yan uwanta suka zame mata maji daɗi a rayuwa, bisa halin da take ciki. Dan sai a gidan sai abun da aka ta ga dama ake girka mata. Nazar dai kam ya shiga wani hali na tashin hankali da rasa dalilin da ya sa ya yanke hukuncin sakin kausar. amma abu ɗaya ne ke ɗan kwantar masa da hankali ganin cewa da sauran lokaci kafin kausar ta yi idda saboda haka insha Allahu kafin lokacin zai bi duk hanyar da ya san zai biya ya lallashe ta tare da iyayenta a dawo da ita ɗakin ta don ba zai iya bari ta kubuce masa ba har abada kamar yadda ya yi ikirari duk da yana ganin wannan wani shirme ne da sakarci take yi don bai ga mai raba shi da nambawar ɗin shi ba face Allah subhanahu wata'ala kuma baya fatan hakan a addu'arsa kullum Allah ya bar masa ita don ya sami kwanciyar hankali ya yi sati yana tirayin lambar wayar ta amma kullum a kashe kuma da gangan take kashewa don ta huta da kiran shi da yake addabarta da shi shi ba abin ya zo gida ya same ta ba mahaifinta ya kasa ya tsare ya ce kar ya sake ganin shi don haka kullum bai da sana'a sai ta mafarkin kausar a gadon bacci ga ayyuka sun fara caɓe masa ofis saboda rashin kwanciyar hankali yana so ya kwankwasa wa su gogo halin da yake ciki amma yana jin kunyar kansa da kansa game da wauta da rashin lissafin da ya yi don haka har yau ba su da labarin abin da ya faru na sakin kausar a tunaninsu suna nan zaune lafiya ƙalau a birnin ikko ana haka ana haka dai har Allah ya kai cikin kausar wata hudu mama ta shaidawa baban nata cewa ya kamata kausar ta fara zuwa asibitin awo ya ce to ya kawo kuɗi ya bata ya ce a raka ta ta je asibitin amira lafiya jari ce da ke rijiyar lemu asibiti ne mai zaman kansa wanda ya shahara da ƙwararrun likitoci mata da maza mama ta so ta raka ta da kanta amma saboda aikin gida sai ta ce ta tafi ita da safina sai ta amshi makullin motar su yaya muktar suka tafi bayan ta yi fakin a inda aka tanada ta kulle gilashin motar suka fito ta amshi jakar da ke hannun safina ta ɗauko kuɗi ta nufi wajen mai agwaluma da ta hango za ta saya sai kawai ta ji an rungume ta ta baya juyawar da za ta yi a ruɗe suka yi ido hudu da wata tsohuwar 'yar ajinsu wato classmate ɗinta a zamanin da suka yi secondary school mai suna balaraba bashir rabonsu da haɗuwa tun da suka kammala karatun secondary nan da nan suka rungume juna sai murna da farin ciki ganin juna kausar bakinta ya ƙi rufuwa ta ba safina izinin bawa mai agwaluma kuɗin shi ita kuma ta amsa ta zuba a cikin jaka daga nan ta dubi balaraba da ke rike da hannunta tana dubanta cike da annashuwa da alama aikin asibiti take koya yayin da ta ganta sanye da fararen kaya ta yi saurin magana kar dai a ce aikin asibiti kike yi a nan ta ce eh gashi kuwa kina kallo alama kai amma fa attachment na zo na yi dan daga school of nursing nake ta ce amma kuwa na yi miki murna balaraba ashe rai kangarai ashe da rabon za mu haɗu da juna tun a school ya rayuwar yau da kullum ta amsa uhm, sai alheri kausar ta ce ai ni sai yanzu ne nake da na sanin rashin ci gaba da karatu balaraba ta juya zancen aka ce da ni kin yi aure a lagos ya na ganki a kano ko kun dawo nan ne ta ce hmm, balaraba wani aure auren da ya mutu an sake ni ta juya zancen ko da yake ma don allah ke kuwa a ina kika sami labarin na yi aure a Legas? Subhanallah, asha! Balaraba ta faɗa tare da haɗe fuska, kai amma ban ji daɗin wannan labarin ba ko kaɗan. Kausar me ya zafi haka? Duka duka yaushe na ji labarin auren naki, amma har a ce ya lalace haka? Ta ce, hmm, ga zahiri kai wannan zamanin namu kausar sai a hankali Allah ya kyauta Allah ya kiyaye shi ya sa kika ga na saka karatu a gaba saboda rashin irin wannan tabbaci na rayuwa whatever ma dai duk abin da Allah ya yi annabi sai ya ceto Allah ya kyauta na soki da mijinki tun lokacin da naga kalanda ɗin bikinku a wajen ummi kun haɗu kun dace kun yi macin gashi kyakkyawa ba ne ko ta ɗaga a gira eh baru ne ta ce, Ƙwarai kuwa, na ga 11-11 a fuskar shi, shi yasa na gane jinsin shi. Kausar ta ce, Hmm, haɗuwa da macin ta ƙare tun da Allah ya raba, dama shi ya haɗa. Ta ci gaba, ina ummi ya haya? Ta ce, Hmm, tana nan, ita ma tana ƙoƙarin komawa makaranta, kin san a wajenta nake samun labarinki. Ta ce, Allah sarki, Allah ya taimaka. Ta amsa da amin, Balaraba ta sake kallonta sosai, don Allah idan sakin bai ƙazanta ba, ki koma ɗakinki. ki. duk yadda zaki kausar ta ce da safina su ta ɗanyi gaba ga sunan daga nan ta ce balaraba ina son nazir ya karantar da ni wasu abubuwan da ba zan iya mantawa da shi ba amma zuciyata ta gama karaya da haƙura da shi aurenmu bai faraka ba saki ɗaya ne amma sanadin sakin nake jinjinawa a rayuwata shi yasa ba zan taɓa sakewa da shi ba ban san haka aure yake ba haƙiƙa yana da daɗi Amma idan aka yi rashin dacewa, shi kenan an gamu da matsalar rayuwa. Ba na son a rinka tuna min nazar. don muna jin juna a jikinmu, amma har abada ba na fatan sake zama da shi, saboda wasu dalilai, waɗanda ba zan iya ɗaukar su ba, yau da gobe. Ki dai yi min addu'a, Allah ya bani wanda ya fi shi hali, da nagarta. Haba, haba, haba, Kausar, me yasa za ki yanke ƙauna a gare shi haka? In ji Balaraba kenan. ta yi murmushi hmm, mu bar wannan zancen mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo ke dai ki yi min addu'a ta ce to allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alheri ta ce amin hmm, to ni fa awo fa na zo balaraba ta fiddo idanu na shiga uku awo kuma ba dai har kin samu rabo ba ta amsa hmm, cikin nazir kam gashi a jikina sai dai kar a ƙara ta soma jujjuya kai gaskiya kausar shawaran da zan baki ki kokari ki koma ɗakin ki shi ya fi sauƙi abin ma abin ma har da rabo ta ce hmm, haka Allah ya kaddara ta ce lallai kuwa kaddara in ba kaddara ba me ya safi haka ta ce hmm, ashe kin gane saboda haka karki sake min maganar komawa gidan nazir ta ce an gama ranke daɗe sannan ta sake riƙe hannunta to mu je na raka ki wajen madam sister nasiba ta yi miki awon ki tafi ba sai kin tsaya bin layi ba sai dai a sama take sai dai fa a sama take za ki yi hawa ko ta harare ta me kika maida ni har ina abin yake sai ka ce mai ɗauke da cikin wata tara zama da ƙyar tashi da ƙyar suka bushe da dariya daga nan ta yi kiran safina suka wuce gaba tana bin su a baya da niyyar shiga ciki suka hau saman benen tafi kawai suke suna ta hawa matattakalar benin suna ta faman surutu ba sa ji ba sa gani irin na yaushe gamo ba zato ba tsammani kausar ta zabga a karo da wani matashin saurayi wankan tarwada yana sanye da kayan likitoci da abin awo a makale a wuyan shi da safar hannu a hannun shi da alama babban likita ne har da farin gilashi a fuskar shi shi kanshi irin yadda yake tafiya da sauri-sauri gudu-gudu baya ganin ko gaban shi za ka fahimci akwai abin da yake damun shi daga nan bata san abin da yake faruwa ba sai ji ta yi ta yi mummunar faduwa cikinta daidai ƙasan mararta ya doki step ɗin benen. shi ma likitan ya faɗi gefe guda goshin shi ya buga da gilas ɗin da ke fuskar shi ya fashe har ya yanke shi a kumatu wajen yana tsatsafo da wani ruwa kamar ruwan kabewa kamsar ta ƙwalla ƙara saboda azabar da ta ji kamar za ta mutu balaraba tana ta zabga salati tana ƙoƙarin tayar da ita amma saboda ruɗewa ta kasa inda nan likitan ya yi azamar tashi ya ɗago ta sama ya riƙe ta a yadda ya ji jikinta yana ta rawa ta kasa tsayuwa ya ce balaraba taimaka mu kai ta kan benci a lokacin ta ji wani abu kamar fitsari yana biyo bayan ƙafafunta ko da ta ankara ashe jini ne ta yi taku za ta faɗi likitan ya sake riƙe ta sosai ya duba jikinta har jinin da ke binta ya soma diga a ƙasa ya ce, Na shiga uku, balaraba, bleeding fa take, ciki ne da ita kome? Ta ce, Eh, awo ta zo yi, ya runtse ido, hasbunallahu wani imal wakil, rike ta sosai mu shiga da ita labor ina jin ɓari za ta yi. Jinin ya yi yawa, ya faɗa yana ta yarfe gumi, jin wannan ya sa hankalin kausar ya tashi kwarai da gaske, ta fashe da kuka, a lokacin ta daina jin wani duk ciwon ciki ya addabe ta don Allah ya sani ba ta ƙaunar ta yi misin ɗin wannan ciki da ya janyo mata sakin ƙasƙanci a rayuwa nan dai suka kwashe ta zuwa labor room ɗin tana ta rusa kuka gami da riƙe mara safina ma ta rinƙa kuka ganin halin da yayarta ta shiga bayan sun kwantar da ita a gado dakta ya soma auna ta hankalinsa a tashe saboda a tunanin sanadin abin da ya haifar kuma zai haifar shi yasa ma yake yin komai da kan shi don ceto ta da cikin gaba ɗaya ya ce da balaraba idan ta san gidansu ta yi sauri ta je ta faɗa wa mai gidanta yana son ganin shi don allah idan yana nan idan kuma akwai lambar wayar shi to a bashi yana son zai yi magana da shi cikin sauri ta amsa la ai ba ta da aure sai dai a gaya wa iyayenta ya juya a kidime yana kallonta me kike nufi da ba ta da aure ba ta da aure take da ciki ta amsa sorry what i mean auren nata ne ya mutu yanzu tana gidansu ne shine manufa doctor ya ce yarinyar da na gani tare suke ta ce eh kanwar ta ce ya ce to je maza ofis ina ki ce wa masanja ya baki makulli yana kan tebur maza ki mota ta ku tafi tare gidan nasu ku faɗa ta ce la ai ban iya mota ba amma sista nasiba ta iya ya ce ok to maza ki kai mata makullin sai ta ja ku ku tafi tare be quick please ki sauri da Allah laraba, ina tunanin cikin nan ya lalace fa nan da nan ta fice dama safina tana can waje don ba za a bari ta shiga labor room ɗin ba kausa ta ɗora hannu a kai ihu kawai take rusawa tare da maganganun da bata san me bakinta yake faɗa su ba wallahi doctor sai ka biya ni cikina wallahi ba zan yarda ba duk abin da za a yi sai dai a yi sai ka biya ni cikina da aka so a zubar min na ƙi yarda aka wulakanta ni wallahi wulakancin da aka yi mini ba zai tafi a banza ba sai ka biya ni ta ci gaba wayo Allah ne kausar na shiga uku wayo cikina kinga kinga ya isa ka ya isa kin ji ya dakatar da ita yana kaucewa saboda shure-shure da take tamkar za ta kama shi da kokawa kinga ni ma ba da sani na hakan ta faru ba baiwar Allah ki haƙuri ki imani da ƙaddara haka Allah su subhanahu wata'ala ya ƙaddara inda na san za mu haɗu da ke mu yi karo a sami wannan matsalar hakika da ban biyo wannan hanyar ba kin san ba a tara sani da Allah tsautsayi ne wanda baya wuce rana sai dai a yi haƙuri ba ta daina ba ta ci gaba da ihunta ita dai sai ya biya ta cikinta tuni ya daɗe makure jikin bango ya goya hannayensa a ƙirji yana kallon ikon Allah tamkar zai yi kuka idanun shi sun kaɗa duk da cewa farare ne ya ma rasa abin yi a wannan lokacin don bai ga ta yadda zai yi ba ya yi irin wannan biyan da take ikirari ba domin kuwa Allah ne mai badawa ba shi ba. To jama'a masu sauraro gashi mun gangaro da karatu, amma lokacin da aka ɗebarwa shirin ya riga ya ɗaga mini hannu don aka tilas na jabirki na ɗiga aya nan. Amma idan Allah ya kai mu ranar Alhamis da misalin karfe takwas da rabi na dare za mu ci gaba da karanto muku wannan littafin na bakin ganga kashi na biyu wanda Jamila Abdullahi Rijiyar Lemo ta rubuta. Husaini mai kilishi kofar Hausa Kefi da kuma Tanko a fara baka na unguwar Sadi suka aiko mana da wannan littafin domin karanta ku masu sauraro kuna iya ziyartar YouTube channel ɗinmu Arewa Views TV a duniyar gizo domin samun wannan littafin da ma waɗansu shirye shiryen mu a can. A madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon gwamnatin jihar Nasarawa da ke garin Kefi, naku makarancin littafin Isa Abubakar Kare nake cewa bi salam.